hari na baya-bayan nan shine wanda 'yan bindiga suka kaddamar a cikin kasuwan garin jama'are headquarter karamin hukumar jama'aren da ke jihar bauchi inda suka sace wani hamshakin dan kasuwa da kuma yin harbin kan mai uwa da wabi da ya janyo sanadiyar rasa ran wani matashi da kuma illata wasu mutanen kakakin rundunar 'yan sandan jihar bauchi sp muhammad wakil ya yi ƙarin haske kan batun a hirata da shi ta tarho. abin da ya faru kamar karfe takwas da minti goma na dare waɗansu bakin haure wanda ba san su waye ba ne sun zo da yawa akan mashina suka shiga kasuwar jama'are suna harbi akan a iska to sun yi garkuwa da wani alhaji sama'ila magaji da nejin jama'are dan kuma a lokacin da suka zo wannan garkuwar a wannan gaba da aka samu labarin abin da yake faruwa a wannan kasuwar kwamishinan yan sanda na bauchi ya umurci jigiyo na shi'a na jama'are da area commander da duk abin da suke yi su garzaya su ji mai ke faruwa yan sanda mu ba su kasa a gwiwa ba su ga garzaya ita wannan kasuwan su wayannan bata garin daga jin zuwa yan sanda suka bazama cikin jeji yanzu muna bibiyan su a duk inda suke sai mu nemo su. Shugaban riko na karamin hukumar jama'are Malam Inuwa Mosha ya ce 'yan bindigan masu tarin yawa sun shigo kasuwar akan babur ne. 'Yan bindiga suka shigo cikin gari wanda suke da mungun yawa kan rarraba kayuwansu zagayen kusan shi wannan wanda suka ɗauka din da kuma duk wani hu da suka san akwai wani mai makami suka tura wasu suka je suka yi atakin ɗin wannan wajen ana idar da sallar mangariba cat suka buɗe wuta a cikin kasuwa kuma ranar kasuwa take ci suka hargutsa gari mutane suka yi ta gudu wasu suna faduwa suna jin ciwo suna ta harba bindigogi sama sosai har ta kawo ga shi da kaddara shi wannan wanda yake kan keke yana tafiya na ga harbin ya ritsa da shi shi kuma wannan dan kasuwa da kuma yana da kokari yadda ya kamata suka zo a nan kun sana'arsa suka ɗauke cinikinsa na wannan ranar wanda a wannan ranar ne ake ba shi balance sun yi waya da tabbatarwa iyalansa cewa sun sauka da shi lafiya inda suka nufa sun kuma ce su kwantar da hankalinsu su ba masu kashewa ba ne matuƙar za a biya musu ganau da na zanta da shi ta tarho mazaunin garin jama'are ya yi bayanin abin da ya ganewa idanunansa. sunana na magaji sarkin jiki da misalin karfe takwas da minti sha biyar suka zo su bakin shago eh kasuwa ba shagonsa ba bayan ya fito daga sallar isha kawai suka zo suka same shi suka ce masa suka ya shiga fito da su biyu sai suka shiga shago da ya shiga shago ya shiga shago to a sun gama kusan sun gama sabe din gurin sun yi redi sun kakkasu a gurin kawai ne suka buɗe wuta da suka buɗe wuta jama'a da suka ji harbi ya yi yawa kowa ta kansa yake yi eh, ya shiga shago mutum biyu suka bi shago, sai suka kwantar da mutanen shagon gaba daya eh, cinikin da aka yi na wannan ranar da balas da aka kawo na wannan ranar gaba ɗaya suka yi sabu buhu suka juye ta ce sun buɗe wuta akwai wanda yake ko rasa ransa ko samun rauni haka sai akwai yaro guda ɗaya shi ma Allah masa cikawa yaron zai kai kimanin shekara goma sha hudu ko sha biyar tabbas sannan kuma akwai wanda a ta iya sun kai mutum biyar ɗaya yanzu haka na iya kwanci a fmc zare wani nauke kenan da bayanin yadda ya ga yan bindigan suka yi jirar mikiya a cikin kasuwar jama'ari abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya